Jiragen saman Rasha sun sake kai hari Kiev babban birnin ƙasar Ukraine. An kuma ji ƙarar jiniyar gargaɗi a ƙarin wasu garuruwa da dama, ciki har da Mykolaiv da Kherson. hukumar bayar da agajin gaggawa a kiev na ci gaba da tattara gawarwakin waɗanda suka mutu a harin ranar juma'a wanda shine mafi girma da rasha ta kai tun soma yakin inda mutum ashirin da tara suka mutu a kiev kaɗai. shugaba volodymyr zelensky ya yi watsi da bayanan da ke cewa rasha na samun nasara a yakin tukwashen labaran duniyar kenan daga nan sashen hausa na bbc ta auku a Japan inda kamar yadda aka ji tun a shimfidar shirin dubban mutane a Japan sun shafe tsawon dare cikin yanayi na galabaita a sansanoni sakamakon girgizar ƙasa mai karfin gaske. Kafofin watsa labaran cikin gida na cewa mutane goma sha uku aka tabbatar da mutuwar su kawo yanzu sannan gwammai da suka wato sannan gwammai suka jikkata yayin da ake ci gaba da aikin ceto. Ga Umai Masani Abdulmumin da karin bayani. an yi ta aiki gargaɗi ga mutane su tsere zuwa yankunan da ke kan tiddai a wani yanayi na jan hankalin fargabar ambaliyar ruwa irinsa na farko tun bayan shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya sai daga baya an ce mutane su kwantar da hankalinsu da sake sanar da cewa zai wahala a samu ambaliyar kasancewar guguwar da ta afkawa teku ta yankin Shikawa ba ta da karfi prime minister japan fumio kishida ya ce ana ci gaba da auna girman barnar da girgizar kasar ta haifar ya ce muna ta ƙoƙari ganin mun tattara bayanai tun yammacin jiya sai dai datsewar hanyoyi na nufin za a sha matuƙar wahala wajen iya kaiwa ga yankunan arewacin ƙasar ta noto nazarin girman barnan da aka yi ta helicopter ya nuna yadda hanyoyi suka lalace zabtarewar ƙasa da gobara mahukunta sun ce baya ga mutanen da aka tabbatar da mutuwar su kawo yanzu akwai da dama da ke makale a baraguza a yankuna daban-daban da ruwan gine-gine sun rushe wasu kuma sun ƙone akasari a birnin wajima Mista Kishida ya ce ya umarci sojoji su duk mai yiwuwa wajen isa yankunan da ibtila'in ya shafa. tsunami ke ya ce a yanzu da aka janye batun gargaɗin yiwuwar samun ambaliyar ruwa muna iya kare hanyoyin da ake bi ta ruwa kuma muna aiki ka'in da na'in tun daren jiya wajen tura kayayyakin agaji da jami'an tsaro ba ta hanyar ƙasa kaɗai ba har ta ruwa da jiragen sama girgizan ƙasa sama da ɗari da hamsin ce suka auku a wurare daban-daban na ƙasar a ranar sabuwar shekara dan faulkner ƙwararre ne a fannin ilimin ƙasa da kimiyya a jami'ar liverpool ya kuma shaida cewa Japan ta saba fuskantar irin wannan girgizar kasar. Ya ce a wannan bangare na duniya ana samun irin wannan ibtila'in shekaru 60 da suka gabata ta zan kilomita 200 ta arewa maso gabashi. Da wannan abin ya faru an samu irin wannan girgiza. Da haka abu ne da kusan an san zai iya faruwa kuma yana ma kan faruwa a wannan yanki. Farfesan ya ce Japan ta kasance a wani yanki na duniya da ke da matsaloli don haka duniya da al'ummar kasar su shirya domin domin ire-iren wannan ibtila'i ba mai karewa ba ne. Rahoton da Umaima Sani Abdulmumin ta haɗa mana kenan. To idan muka je Najeriya ko wasu al'ummomi a yankin jihar Niger arewa maso tsakiyar ƙasar na ci gaba da yin gudun hijira sanadiyar hare-haren 'yan bindiga da ke aza musu haraji game da kayan abinci da kuma zirga-zirgar motoci a yankin musamman ma na waɗanda ke son yin gudun hijira. Domin tsira da rayukansu dai dubban al'ummomi ne ke baro garuruwan dogon dawa da kurgi da dai sauransu zuwa garin mangoro da wasu wuraren ga rahoton abdu halilu a inda wasu al'ummomi suka shigo cikin sabon shekara ta 2024 da daɗare da annashuwa wasu jama'ar sun shigo shekarar ta meladiya da bakin ciki na gudun hijira wannan malami da bai amince na faɗi sunan shi ba ya fito ne daga garin dogon dawa a jihar ta neja ga kuma abin da yake cewa muna fama da 'yan ta'adda ma'ana 'yan fashin daji salolin da muke fuskanta nan gabas gare mu daga bakin kurigi abin da ya kai dogon dawa abun ya yi tsanani hatta kai ga mutanen yankin suna gudun hijira tsawon kwana goma suna gudun hijira sun suna fitowa yan ta'addan ba su tare su har kai suna fitowa yan ta'addan na tare su sai kowa sai ya kwanshi kanshi sannan ya kawo gari zuwa nan tungan mangon. kamar nawa suke tambaya suna tambaya kuɗi mota idan ta ɗauko kaya kayan tashi da gudun hijira a wata mota suna cazan dubu ɗari biyu wata mota kuma suna cazan dubu ɗari uku sukan haɗa kuma mota kamar uku haka sai a ba su miliyan ɗaya dan ko a jiya an kai masa kuɗi za su kai miliyan uku da rabi na wasu motoci guda uku da suka tare sun ɗauko kaya suka ce ba za a dauki motocin ba sai an biya wa'annan kuɗin. Me ya haddasa wannan lamari ya yi kamari haka? Ya al'amura ne waɗanda suke sai dai da Allah Ubangiji Allah kawo mu sauƙinsu saboda 'yan ta'addan wurin sun mai da kurigi da dogon dawa eriyansu. shi ma nan daga garin mangwaro ga abin da ya shaida mini kan irin yanayin da suke ciki. Ina garin mangwaro wanda na yi hijira daga dogon dawa. To dalilin zuwa ta nan jiya na zo da kya akan matsala barayi da suka ji haddabe daji ba muka kwana. To shi ne muka ta wannan mutane ga sunan Birjibila a dajin muna neman abubuwa muna neman taimako ga gwamnati da mu da mutanen kuri a taimaka muna akan waɗannan bayan Allah wanda sun sha mutane kai. mutane an warwatsu ko ina bayan gide na fatan kwaro nan mangwaro ga anan bisa hanya da wuri ya ba wai ma da za a shiga wa'annan mutane a kawo mana da su mu samu kuma mazaunan mahallan mu kamar gari nawa ne mutane suka baro gari dai na farko gari uku ne waɗanda an manya. Yanzu cikin wani hali kuke? Yanzu muna cikin halin da tsari ka yanzu da ba mu gidaje mu ba mu da gida ba mu da gura ba mu da mawurin da mu da mu da iyalan mu. Kuma wallahi wallahi abinci ya gagare mu yanzu. An haɗa motoci da za a je a ɗauko abinci musamman kanta ashirin da tara suka bi hanya. Da mutanen suka tare tara sai suka je an lodo kuma suka tare suka je sai an ba su dubu ɗari biyu ko wata mota kuma haka an kai dole sai suka bari a kai su. Su saura juyowa sun kai. Daidai ina ne suke? suna tarewa barama da ke cima majini suna tarewa wawan rahi suna tarewa nan gaban kurgi kaɗan da wawan rahi gidajen suna gabacin dogon dawa da arewacin dogon dawa. Dukkan kokarin da muka yi domin shi daga hukumomin shahar ta Neja hakan bata cimma ruwa ba. Tashashen hankula dai a wannan yanki sun ki su kare duk da matakan da hukumomin a baya suke cewa suna ɗauka domin kawo ƙarshen lamarin. Abu da Halilu, sashen wasan BBC daga Abuja, Najeriya. To har yanzu dai muna kan batun tsaro a Najeriya ne inda ita ma ƙungiyar manoma a jihar Taraba ta koka kan girman matsalar tsaro